haka ike me قال gaskiya na فقد ذكر صلى الله عليه وسلم البغاء النبي أنبتي أن تعوي على خارجين عن طاعة السلطان وعن جماعة المسلمين وذكر أن أحدهم إذا مات mata maitatan jahiliya duk yan tawaye wanda suka balle duk ɗan tawaye in ya mutu ya yi mutuwan jahiliya fa inna alal jahiliyati lam ji yaj'aluna alaihim a'imma su ba sa ta shugabanci ba su yi da shugabanci ba sai dai su sami su zauna ka kara zuwa bal kullu ta'ifatin to galibu ukhra ya taho mu ba sai da da shugabanci ba a ثم ذكر قتال اهل الاسم عصبيه kuma annabi ya taɓo faɗan ‘yan ƙabilanci. Kallazina yi ƙatilo na alal ansa, mitilu ƙais wa yaman, wa zakara anna من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته ثم ذكر قتال الأعداء الصائلين ينتهي كنكم ادا والخوارج ونحوه وذكر أن من فعل هذا فليس منه وقال وبالجملة العادة الدنق لدي العادة المعروفة آه، أن الخروج على ولاة الأمور تاواي دقى قبني يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة وهذا قتالهم على الدنيا ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبيري وفتنة آه، القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ما إنما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على الدين المقصود ده بقتالهم أن تكون الكلمة كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله ولهذا أمر النبي بهذا ونهى عن ذلك يا عيسى أبو انتهى eh na'am bai ah, ah, kamata ba ai duk kusan addini na al'amur to ko addini kammalalle ai ah, cin tafa kammalalle kiran sallah na da daraja yanzu a zo a ce ka ba da waya baya ka ba da ciyaron wanda zai shugaban cikin kinan anan ka ba da wancan ba na ganin su sosai hmm? wa ake girma cikin ya mai riga sanyi ya ne to ga wani nan ga wani nan ga wani nan don manta ga wannan sai ka ba da wannan tare hmm? yanzu wannan indiya islami a gizai ya mace na sallah mai kyau wanda babba ma ba zai iya yi ba tun da ko wasu yan yara na nan suka zo kullum sai mun yi faɗa da su in an je masu wasa faɗa ga islamiyya ba su da wuri sai nan masallaci ina jin daɗin sama muna faɗa izo ya zauna ya wuce karkashin kafa na da tafi ya ɗauka ma wa'ancan in ya gaji koma ya koye koma ba kama bacci ki a bayana to in akbar shi ranar sai ka ɗore wai zai tafi gida wai haka na ke cewa haka nake ranar sai gashi wai na nuna yadda nake tashi da inda tashi ina lilo mai kama yi lilo zai ba daga na ce dan manza da aka zo kan nan wurin wata za sai ka gaji ya yi dariya da ni kake kaga daga can in ka na sai zai bi ke sama daga can amma kaga ni ba ne ke daga can ba kada in kire ki sai in janyo in janyo in janyo ya zo nan kwasa kwasa sai in dafa ya mije shi ma yana yin ai bara a san ba an asar kira sallah a sa wanda yake wanda ke da daraja wanda yake kullo sallah kowa da limama zai ce gaskiya ne gaskiya ne amma wannan ta yana hayya ala shala eh ga ga bakan to duk idan ta farkon ku da za a kawo kuɗi anguwan to Ba ba ta a tsaya ban da yara ban da yara a samu manya kawai ce da su juka da nakari wannan ta ya dala Allah da kanka hadisin amur bin abakasa ne to daga nan an ɗora yanzu ga baki da ta baki wani ba mu da wanda zai zo shi wannan shi fi mu duka karatu ko ta iya shege ai wannan ma raina hankali ne bayan addini an gama tace shi an gama kafa shi wa isa shi yanzu gyara addini shi wa na duk abin da suka jera suka tafi akai shi kenan kuskure ne yanzu shi zai kawo mana sabon tsari a irin wannan magana ma ni mamakin nake da kana sauraron ka fatattake su ne sau ɗaya sau biyu goyi wadda suka ala kawo maka shi ka yi mai ya ga su a kai ku gano mai amfani hmm? ya to wa ma zai zai suka girma suka je suka fara zuwa suna ga yadda ba zama yadda su san hatta wanda suke gaisa da su ba za su yi da gaisa tare ba zai a nan muna zuwa to ma magana ma ba ma kuɗin yake nema ba ai wannan ba addini yake yana bata kansa lokaci dai duk wayannan yan fozo ce ka gama da in ba addini ka zo da shi ba ku dole ne ka kawo lokaci ni yanzu ina yin masu muhimmanci su nake zaɓa nake yi su ma sun yawa amma fudulu ba na fudulu kana son ka ɓata ni ne wuce ka faɗi duk abin da aka faɗi kai na kanka ke Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعود وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبدنا بالعلم وزيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان Alhamdulillah.